Lamarin ya faru ne a wajejen karfe goma sha biyu na ranar yau Laraba inda kamar da wasa abin ya fi karfin mutanen da ke ƙoƙarin murkushe wannan gobara domin iskar da ke kaɗawa a lokacin tashin wutar ya taimaka wajen ta fiye da yadda ake zato abin da ya janyo ƙonewar ɗaruruwan gidajen 'yan gudun hijira har ma da asarar rayukan bayan Allah kamar yadda wani ganau mai sunan Amadu ya bayyana min ta waya. haka ya tashi ne bashin gari daga bashin gari sai da ya zo har kasuwa ana cewa akwai mutum biyu so da su kamar gidaje nawa ne za a iya kesa cewa wutar ta laƙume karamin zai ka dari uku ko dari uku ko dari uku karamin shi ne wannan karamin ne saboda wurin wurin ya kai misali kamar mita guda ke zuwa yanzu wani hali eh, su yan gudun hijira suke ciki to yanzu a ce yanzu karamin gidaje kamar na gidaje karami ɗari hudu ko ko zuwa ɗari biyar babu su kenan mutane duk suna cikin rara babu yanzu babu wani zama tuka wasu kaya sun kone suna nan a cikin rana kawai ana nan dai ana musu barka ba da shi kuma duk wanda yake dan tabarma da yake dan burgo wanda suna ana nan ana su an taimaka mana ɗari hudu ɗari tara kenan yanzu a cikin su mutum dubu ayi sun yi asara kaya. Magajin garin Tumur Mayar Isa ne da na tuntuɓa ya tabbatar min da tashin wannan gobara wace a halin yanzu ake shirin gudanar da bincike domin tantance mafarinta da irin ɓarnar da ta haddasa in ji shi. Eh, mutanen 'yan gudu hijira sun kawo sun yi gidaje na eh, kamar yadda ka sani da na kara haka. shi ne wuta ya tashi daga can baya har ya zo abun ya kai kamar kilomitar guda ya ci wurare da yawa. mun ji kama akwai yara biyu sun rasu. To. ana na ana bincike cikin eh, debrikin a gani ko eh, abu ya yi haka nan ko bai sani ba yanzu dai ana na ana bincike. Kamar gidaje nawa ne za a iya cewa ah, wallahi yanzu ba yanzu yanzu ba za mu iya mu gaya muku eh, kamar gidaje nawa amma dai gidaje suna da suna da yawa sosai. Na'am. Har babu wata asara ta dukiyoyi hakan misali. A ah, wannan ba a rasa duka wannan ba a kasa abun gashi na ana kashe wuta yanzu haka ba ida ne. eh amma ba san ko me maharin tushen gobara wallahi mu har yanzu ba mu sani ba dai mafarwa wannan yan gudun hijirar Najeriya da yan gudun hijirar cikin gidan kasar Nijar sama da dubu ɗari biyu ne ke samun mafaka shekara da shekaru a yankin Difa sakamakon rikicin Boko Haram yayin da wasu daga cikinsu suka matsu a mayar da su garuruwansu na asali wasu kuma na ganin lokaci bai yi ba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar hararen ta'addanci a yankunan da suka fito sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar